أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na watan ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na 11 kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 187 a yau kuma za mu tashi insha Allah a farkon aya ta 188 inda ubangiji ta ala ke cewa wala ta ta'kulu amwalakum wala ta ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam ta'kulu fariqan لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Ubangiji ta alace wala ta kulu amwalakum kar ku ci dukiyoyinku bainakum a tsakaninku bil ba'i da barna wato tudlu biha ila al kuma ku dinga ba da ita zuwa ga alƙalai don cin hanci litakulu fariqan min amwalin nasi don ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane bil ismi da laifi ba tare da kuna da haƙƙi a dukiyan ba wa antum ta'lamun alhadin kun san kuma haramun kuke ci anan ubangiji ta'ala yana gargadin mu kar mu ci dukiyoyin mu a tsakanin mu da barna wato ba tare da haƙƙi ba kada shashin mu ci dukiyan shashi ta hanyar haramu ba tare da mai dukiyan ya halatta masa ba kamar sata da kwace da ha'inci da zalunci karka yi sata karka kwace dukiyar wani karka ha'inci wani kada ka zalunce shi idan kai wannan to ba za ta yi maka kyau ba ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la illu malu mri'in muslimin illa bi ibn nasibin baya halatta mutum ya ci dukiyar musulmi sai da dadin ransa idan shi ya halatta maka kaci shikenan sai kaci amma idan bai baka ba ba ta hanyar kasuwanci ba ba a bisa yarjejeniya ba haramun ne ka ci dukiyarsa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito manzon Allah sa sama yake salatun la yuqaddimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim rajulun halafa ala sil'atin laqad aata biha akthara mimma udiya wa huwa kadhibun wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin بعد العصر ليقتدي بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالا تعمل يداك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane guda uku Allah ba zai musu magana ba ranar alkiyama zai musu magana ta darajawa ko ta mutunci ba sannan ba zai yi musu kallon rahama ba mutum na farko shine mutumin da ya rantse akan abun sayarwansa yace ai shi ma ya bada fiye da abun da aka bashi kuma alhalin ƙarya yake wato ka zo sayan kaya wajen mutum sai ka taya sai ce ai ko ni na samu haka dan saya ni ma ban saya haka ba kuma alhalin ya saya kasa da ka saya dubu ɗaya kuma shi ɗari takwas zai saya sai ce maka shi ma bai same ka haka ba bai samu kayan ba haka ba duk mutumin da ɗabi'ansa irin wannan ne Allah ta'ala ba zai masa kallon rahama ba ranar alkiyama wannan shi ake cewa jashu a ciniki manzala sun ya ce wala ta na jashu. kada ku na jashu don cin dukiyan mutum ne da barna idan ka ce masa kai ma baka saya haka ba kaga zai kokarin ya baka riba kuma alhalin ka saya hakan ko kasa da hakan to ka sani cewa haramun kake ci sannan abu na biyu shine mutum na biyu shine wanda zai rantse na ƙarya bayan la'asar ko na koma ba bayan la'asar ba don gane bayan la'asar ne ake rantsuwa idan ana son a kaurara al'amarin rantsuwa sai mutum ya rantse don ya yanki wani bangare na dukiyar musulmi to shi ma wannan Allah ta'ala ba zai masa kallon rahama ba sannan kuma ba zai yi masa magana ba ranar alkiyama sannan na uku shine mutumin da ya hana rigowar ruwa ka sha ruwa ka rage wani yana jin ruwa ka hana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake haka Allah bai zai masa magana ba ranar kiyama wato ya kushi da shi kenan sannan bai zai masa kallon rahama ba sannan ubangiji ta'ala zai gaya masa ranar alkiyama yace yau ni ma zan hana ka ruwa ruwana kamar yanda ka hana rigowar abunda ba aikin ka ne ba hannayenka ne suka samu shi ba abun da yafi komai muhimmanci a duniya kamar ruwa kuma ba abun da yafi komai arha a duniya irin ruwa babu inda babu shi wani ya rasa ruwa sai ka hana shi kuma kana da shi zai sha ka hana shi to rana kiyama Allah ba zai maka kallon rahama ba ba zai kula ka ba to wannan dukkaninsa a mahallin shahid a hadisi shine kai ƙarya a cikin kasuwancinka domin ka ci riba wannan haramun ne ka ce ni ma ban saya haka ba ko ni ma in na samu haka dan saya ko an taya ma ban sayar ba duk kasuwan inda duk kasuwan ka zagaya ta babu wanda zai sayar maka wannan farashi kuma alhalin ƙarya ne za a iya sayar masa haka idan ka yaka kaci haram hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ma da mri'in muslimin bi yaminin kadiba laki Allah wa huwa alaihi gababa duk mutumin da ya karbi dukiyar wani mutum musulmi da rantsuwa ta ƙarya zai haɗu da Allah subhanahu wataala yana mai fushi da shi ma'ana ubangiji ta'ala zai azabtar da shi ranar alkiyama a wani hadisin wanda bukari da muslim suka rawaito manzo Allah sai kuma ce man akhadha shibran min al-ard zulman fa innahu yutawwiquhu yawm al-qiyamati yutawwiquhu yawm al-qiyamati min sab'i ardi dukkan mutumin da ya ci iyakan wani ko da take ɗaya ne ka zalunce wani a filinsa ko a gonarsa ko a gidansa ko da take ɗaya ne ranar kiyama za a rataya mutum wannan filin da ya zalunta a wuyansa tun daga nan ƙasa har zuwa ƙasan bakwai saboda haka za a tona a tona har zuwa kasan bakwai sai a rataya mutum a wuyansa sai ya tashi da shi ranar alkiyama kowa yana kallonsa saboda haka idan ka zalunce wani a nan duniya matukar baka biya shi ba kuma bai yafe maka ba to ka sani kana tare da bala'i ranar alkiyama hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari manzo Allah sai kuma yace man kana lahu maslamatu li akhihi min irdihi aw shay'in min minhu al-yawma ya an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayhi duk mutumin da ya san ya zalunci wani dan uwansa a nan duniya ya ci mutuncinsa ne ko ya zalunce shi wani abu na kuɗi to tun a ya nemi su warware tun kafin a je ranar da babu dinari babu dirham wato ita ce lahira ranar da babu kuɗi idan mutum yana da kyawawan ayyuka to za a ɗauki ladansa ne a dinga biyan wurin da ya zalunta gurgudun yadda ya zalunce su idan kuma bai da kyawawan ayyuka to za a ɗauki munanan ayyukan wannan mutumi wanda ya zalunta ɗin sai a je a zuba masa a kansa sannan a karshe a je a sashi a wutar jahannama ubangiji manzala sa suna ya faɗa a wani hadisi na imam ahmad da tirmidhi ya tambayi sahabban manzala sa suna ya ce a kazaru na manin muflis shin kun san waye wanda ya arziki ya kare sai suka ce al muflisu fina man la dinara lahu wala mata wanda ya arziki ya kare shine wanda bai da kuɗi kuma bai da kadara sa alaman arziki shine a ce kana da kadarori kuma ga kuɗi a hannunka don kuɗi kawai kan za su iya tashi nan yanzu yanzu nan za su iya karewa kadara kuma ba za ka ci kadara ba kadara ne da kai babu kuɗi to ai ba za ka kashe ba dole ne sai ka sayar to amma mutumin da yake da kadarori kuma yake da kuɗi a hannunsa wannan shine mai arziki to amma manzala sa sama ya ce wannan ba shi nake nufi ba abin almuflisu babban wanda ya kuɗi suka kare ko ya arziki ya kare shine manya a ti yawmal qiyamati bi salatin tammatin wa siyamin tammin wa zakatin tammatin wa yati wa qashata ma hadha وأكل مال هذا وظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤذى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ سيئات صاحبه وطرحت عليه ثم طرح في النار وتودي أرضك يا كاري شنو wanda zai zo da sallah cikakkiya ranar alkiyama ya zo da azuminsa cikakke zakkansa cikakkiya duk ayyukansa na lada yadda yake so an yi su a sai wani yake yi wa su ba kansa ne shi bai sani ba sai a bincika a fa'idinsa ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya yi wa wannan kazafi ya ci dukiyar wannan ya bugi wannan ya zubda jinin wannan sai a dinga ɗaukan kyawawan ayyukan ana ba wa da ya zalunta a biya wanda ya buga a biya wanda ya zaga a biya wanda ya ci mutunci a biya wanda ya ci dukiyarsa a biya wanda ya wa kazafi a biya wanda ya zubda jini har kyawawan ayyukansa su ƙari, a ƙarshe wasu kuma suna nan suna bin sa bashi bai biya su hakkin su ba kenan sai a ɗauko munanan ayyukan wayancan mutane sai a zo a lafta masa a rage musu nauyi a ƙarshe kuma a je a jefa shi a wutar jahannama a sai idan kana zaluntar jama'a to ayyukan ka da kake na ibada wani kake yi wa ba kanka kake yi wa ba domin dukkanin ladan za a dauka a basu idan an kwashe ladan ka ko ba duka aka kwashe ba to kaga ka samu matsala munanan ayyukan ka za su iya rinjayen kyawawan sai ka tafi wutar jahannam ko a zo a kwashe su ya zama baka da komai ko ma a ƙara maka wani zunuban ya zama ƙari ne na azabar Allah subhanahu wataala saboda haka mutum ya guji zaluntan wani ko cin dukiyar mutane da barna idan ka zalunci wani ko da za ka yi istighfari sau miliyan ɗaya. Allah ta'ala bai zai yafe ba don ba haƙƙinsa bane haƙƙin wani ne saboda haka to zaluntan mutane yana da haɗari yana da hadari mutum ya zalunci wani ba abun da yafi muni kuma kamar cutar talakawa idan kai sata a dukiyar gwamnati sai talakawan gaba ɗaya sun yafe maka tukuna So ina zaka same su ku yafe maka yaushe zaka ba su hakuri ina zaka je ka same su ɗaya bayan ɗaya ka ce su yafe maka su yafe maka kaga wani abu ne wanda bai zai yi ba kuma da za ka fito a gidan rediyo ka ce jama'a lokacin da na mulke ku na tuce ku don Allah ku yafe mini wani ashar zai maka bai zai yafe maka ba a lokacin ne ma zai adawa da kai zai gaba da kai saboda haka zaluntan talakawa ba karamin hadari ne da shi idan mutum kwaya ɗaya ka zalunta za ku iya warwarewa amma jama'a da yawa kuma ina za ku warware ina za ka same su to da haka a ji tsoron Allah a daina kwashe kuɗin jama'a ubangiji ta'ala ce wa tudlu biha ila al kuma kada ku dinga daukan dukiyanku kuna kaiwa alƙalai sune hukam kuna ba da cin hanci baka da gaskiya amma ka je ka ba alƙalai cin hanci li takulu fariqan min amwalin nas bil ithm don ka je ka ci dukiyoyin mutane da barna idan mutum ya ba da rashawa ya ci dukiyar mutane da barna to ya sani wutar jahannama kuma tana jira ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allah la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raji wal manzon Allah sallallahu ya la'anci mai cin rashawa da wanda yake karban rashawan gaba da mai bayarwa da mai karban duk Allah ya tsine musu domin idan babu mai bayarwa ai ba mai karba idan da za a ce masu bada cin hancin za su daina akwai mai karban cin hanci babu inda babu masu karban ko masu bayarwa da su da su bayar wa da su bawa saboda haka dukkanin su dai suke a wajen laifi hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah ingantaccen hadisi Allah ya tsine musu ma'ana an ta su daga ramar Allah subhanahu wataala sun yi nesa da ajiyar a cikin sunan tirmidhi da isnadi ce daga kawo bin ya yace manzo ta suna sama ce mini u'izuka billahi ya kawo bin hujjura? min umara'in kununa min ya yace ya kawo bin ujra ina neman Allah ta'ala ya tsare ka daga wasu shugabanni waɗanda za su zo baya na azzalumai Allah ya kare ka daga shirin manzala suna ya ce faman gashiya abwabahum fasaddaqahum fi kadhibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa duk wanda yake shiga wajen irin waɗannan shugabannin ya je kofar gidansu ya shiga cikin gida ko ofis ya je ya gana da su ko taro da su sannan yake gaskanta ƙaryan da suke yi kuma ya taimake su akan zaluncin da suke yi manzala sai kuma ya ce wannan baya tare da ni kuma ni ma bana tare da shi wato babu ruwana da shi inji manzon Allah sai idan manzala sama ya maka tawaye ai ka shiga uku ina zaka shiga ina zaka je ranar alkiyama to da duk mutumin da yake shiga wajen shugabanni kuma suna yin kuskure baya gyara musu yana taimakon su akan zaluncin da suke yi to ya sani yayi wa manzala sama tawaye kuma manzala ma ya masa tawaye sai ya ce wala yaridu alayya alhawda kuma ranan alkiyama ba zai zo tafkina ba wato ba zai sha ruwan alkautara ba to wannan fa wanda ma ya gaskanta su akan ƙaryen da suke yi ko kuma ya taimake su akan zalunci ina ga su din kuma da suke zalunci ina za su shiga ranar kiyama manzala sa suma yace ma min ra'in yastar'ihi illahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun bihim illa dakhala an-nar ba wanda Allah zai ba shugabanci sannan ya je ranar alkiyama yana mai yi wa shugabannin talakawansa alkush yana mai ha'intan su face ya shiga wutar jahannama Allah kare mu daga shiga wutar jahannama sanne yace wa man ghashiya abwabahum aw lam yaghshi wa lam yusabbihum fi kadhibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayridu alayya al-hawba yace duk kuma wanda ya shiga wajen wa'annan masu mulki ko kuma ma bai je wurin su ba kuma bai gaskanta su akan ƙaryen da suke ba kuma bai taimake su akan zaluncin su ba to wannan yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi kuma zai sa ruwan alkausar ranar alkiyama wato mu'amala da shugabanni ba hana karka je wurin su ba amma karka gaskanta su akan ƙaryar da suke kuma karka taimake su akan zalunci da suke idan baka gaskanta su ba akan ƙaryen da suka yi baka taimake su akan zaluncin su ba ko ka shiga wurin su ko baka shiga wurin su ba wannan ba zai cutar da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tare da kai kuma kai ma kana tare da shi sannan kuma zaka sha ruwan alkausar a ranar alkiyama ruwan da idan ka sha shi babu kai babu jin kishirwa har abada manzala sama ya ce man shariba minhu lam yazma abada. duk wanda ya sha ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama har abadan abada ba shi babu jin kishirwa sannan sai manzala sama ya ce ya kawo bina ujra innahu la yarbu lahmun nabata min sutin illa kanat an-naru awladihi yace ya kawo babu wata na babu wani nama da zai karu a jikin mutum wanda zai tsiro da sawabin cin hanci da ya karba da rashawa face wutar jahannama ita tafi cancanta da shi shine muhallu shahid hadisi kullu lahmin nabata min sutin fannaru awdali dukkan naman da ya tsiro da sawabin cin hancin da aka ba mutum to wutar jahannama ita tafi cancanta da shi ma'ana Allah sai ya azabtar da wannan jikin da wutar jahannama idan ka ci hanci ka ci kayi kiba ka je ka ɗinka riga ka ci abinci ka je kana ta jin daɗi da cin hanci da ake baka to ka sani kana gina wa wutar jahannama jikin ne za ta je ta kona ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ingance hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim manzala ta kuma yace inna ma ana basharun وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بمدته من بعد فأقضي له على نهر ما أسمه فلا نهر ما أسمه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أخضع له حجة من النار فليأخذها أو يذرها من ذو الله سلسما يتيني متني إرمكم kuma kuna zuwa kuna kawo mini rikici wataƙila waninku ya fi bayyanar da hujjansa fiye da wani wani ya zama yana da wayo yana da zaƙin baki zai iya karkata magana har in fahimci kamar shi ya fi gaskiya kuma alhalin bai da gaskiya sai ne masa hukunci a gurgudun yadda na bi mazala sun ce duk wanda na masa hukunci na ɗauki haƙƙin wani sai na bashi to ya sani cewa wuta ce ta jahannama na tsinka na bashi ko ya karɓa ko ya bari so da haka idan ka je kai wayo aka baka gaskiya alhalin baka da gaskiya aka baka hakin wani to ka sani wutar jahannama bulbul aka baka ko kai ka je da kanka ka kare kanka din ko kuma ka dauki lauya ka je ka bashi kuɗi ya je mai da baki ya zama fari wato ƙarya ne abun amma ya lullube ta ya lullube ta haka zama gaskiya shi kuma wannan bayi da lauya miskini ne sai a ce to wannan shine yake da gaskiya kai kake da gaskiya shi bayi da gaskiya sai a dauki haƙƙinsa sai a baka to ka sani cewa an baka wutar jahannama ne ko ka karba ko ka bari inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka karba to ka sani za ka je ka shiga wutar jahannama a can za ka je ka biya sai Allah ta'ala ya kona ka da wutar jahannama in kuma ka ji tsoron Allah ka bari shikenan ka kubuta daga azabar Allah sai ubangiji ta ala ta yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Ubangiji ta ce yas'alunaka anil ahilla suna tambayanka dangane da jirajiran wata jam'u hilal shine jinjirin wata suna tambayanka dangane da shi wato wasu ne suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai me yasa ne wata yake fitowa dan karami sai dinga girma yana girma yana girma har ya gama girman sa kuma idan ya je tsakiya daga ba kuma sai ya dinga rabuwa ya dinga rabuwa ya dinga rabuwa har kuma ya bace ya zama dan karami ya koma kamar yadda ya fito har ya zama ba za a ganshi ba kuma wani sabon watan ne zai fito wai me hikimar haka ne to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayan ka dangane da abun da ya shafi jinjirin wata qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj ka gaya musu shi watan nan ai mawaqitu lin-nas lokuta ne na amfanin mutane wal hajj da kuma aikin hajji wato shi wata din ai lokaci ne da zaka gane yanzu zaka biya bashi an baka bashi an ce goma ga watan kaza shikenan yanzu kana jiran watan ya kama kuma ya kai kwana goma sai ka biya sannan kuma lokaci ne da wato mata suke yin idda zaka gane idan mace tana idda idan mai yi da watanni ne shikenan sai a safa mata watanni idan ta kaba ne wata hudu da kwana goma idan babu wata ya za a yi a gane sannan lokaci ne na yin azumi ya za kai ka gane azumin ramadana idan babu jinjirin wata sai ya za kai ka gane ya kama ko bai kama ba sannan kuma lokuta ne na wato ainihin aikin haji kuma lokaci ne na ba da zakka ka ajiye kaza ga watan kaza nan ne zan fidda na to ina babu wata ba jinjirin watan yana tafiya yana kwanaki har ya kare a ina ne za ka gane lokacin da za ka cire zakka sannan lokaci na aikin haji alhajju alhajju ashhurun ma'lumat an don an shiga zulhijja shikenan ko an shiga shawwal an shiga lokacin aikin haji da zulqada da zulhijja duka in ba don jinjirin wata yana fitowa a ce ramadan ya kama ba to sai na za a gane lokacin da zaka yi azumin ka sannan a ce shawwal ya kama ka gane azumin ka ya kare yanzu an shiga watanni da za a yi harama da aikin haji haka nan haka nan har a shiga zulhijja har lokacin ya wuce sai a ce an wuce lokacin aikin haji kuma sai baki sannan kuma lokacin fidda zakanka ya kama a haka a haka kana lissafi bashin da na karba kaza ga watan kaza zan biya idan mace mijin ta ya rasu tana lissafawa ta wata da ta wata biyu uku ta wata hudu sauran kwana goma a haka har ya kare wannan ita ce hikiman da ya yasa ubangiji ala yake fito da jinjirin wata yana karami yana karuwa in ka duba shi ya girma sai ka ga lalle watan nan ya ja idan ya cika haskensa sai ka ce yau sha uku ga wata ko sha hudu ko sha biyar haka nan har ya fara raguwa sai ka gane ainihin wato wata yayi nisa idan kana da wani abu da kake son ka yi a ƙarshen wata to zuba ba wata ya zo ƙarshe ta wannan hanyar zaka gane malayan balaga suna cewa wannan wani usulubul hakim akai sai ga malamin tafsiri sun yi wannan bayani so shubul hakim suna nufin tambayan da aka bayar din ba ita ne aka bada amsar ta ba an tambaye me hikima wata yake dan karami yake girma yake girma ya sake dawowa ka sai kuma aka ba su an ta aka ce ah to ai watan nan amfani jama'a ne lokaci da aka ce kaza ga watan kaza kaza ga watan kaza zan yi kaza kaman ba a ba su san tambayan da suka yi ba amma bil hakika an ba su a wanda suke nufi me yasa kawai ba zai fito ya kare kawai ba shikenan ba tare da ana lissafa shi ba ko kuma ya fito babba har ya faɗi yana babba to ai hikima ne in yana karami ka san watan bai dade da fitowa ba in ya karu ka san kwanakin wata sun ja in ya gama cika ka san watan ya zo tsakiya in ya fara raguwa ka san yana gangarawa ne yana karshe kaga zaka iya gane duk abin da zaka yi a farkon wata in ka duba watan zaka gane don yana fitowa da wuri kuma karami yake fitowa in ya zo ya fito babba kuma ka san cewa watan ainihin yana tsakiya ne in ya fara ba ya fitowa sai can cikin dare za a gane yana karshe ne har yanzu ma sai asuba ma zai fito wani ma sai bayan asuba za a gashi to kaga duk lokuta ne na amfanin ka farkon wata ko karshen sa ko kuma ainihin wato tsakiyar wata ubangiji ta'ala ya ce yana yin haka ne saboda hikima mutane su dinga yin lissafi su gane yadda za su tafiyar da al'amuran a cikin suratu yunus Allah ta'ala ya ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa biya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab Allah ta'ala shine wanda ya sanya rana ta zama mai tsananin haske wata ya zama sa babu zafi kuma ya kaddara watan yana da masaukai yau an yi daya ga wata biyu uku karami yana girma yana girma har ya cika har ya fara raguwa li ta'lamu adada sinina wal hisab don kusan adadin shekaru da kuma lissafi in an yi wata goma sha biyu za ka ce shekara daya haka sake zai ka ce shekara biyu kuma ka san lissafi cewa yau nawa ne ga wata inda zai fito babba kawai in ka duba shi to zai ba da kai ba za ka gane yau nawa ne ga wato farkon wata ake ko tsakiyarsa ko kuma wato ainihin karshen sa ba duk abin da Allah ta'ala yayi to akwai hikima cikin yin sa sawa'un ka gane hikimar kai dan adam ko kuma baka gane ba Allah ta'ala ya ce wa laysa albirru an ta'tu buyut wa laysa albirru an ta'tu albuyuta min zuhuriha ba daga cikin da'a idan za ku zo wa gidajen ku shiga ta baya ba za ku shiga ta kofofi ba walakin albirra man ittaqa wato da'a shine wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala wa atul buyuta min abwabiha ku shiga gidajen ku ta kofofin su ba ta baya ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku samu rabo gobe kiyama ai tsoron Allah shine da'a ba wai ka dinga shiga gidanka ka baya ba wannan ya faru ne a zamanin jahiliya kamar yadda barra'u bin az yake fada a cikin hadisin bukhari yace kanu idza ahramu fi jahiliyati atawu albayta min zahrihi fa anzala Allah azza wa jalla wa laysa albirra an ta'tul buyuta min zuhuriha sun kasance a zamanin jahiliya idan sun yi harama da aikin haji to ba za su shiga gidajen su ta gaba ba kowane gida sai dai a shiga ta baya haka suka canfa kuma suna itikadin cewa hakan din da da'awa da'a ne wa Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ce wannan ba shine da'awa ba da'a shine ka ji tsoron Allah ka shiga kofa ka shiga gida ta kofar gida kawai sannan haka nan abu dawud ya ruwaito at-tayalisi shi ma da isnadi ingantacce daga barra'u bin azib yace kanatil ansaru idza qadimu min safarin lam yadkhulir rajulu min qibali babihi fa nazalat hadhihi al-aya wato ansarawa wasu daga cikin mutanen madina sun kasance in sun dawo daga tafiya ba sa shiga gida ta kofa sai su shiga ta baya saboda wani canfi da suka yi sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan ce idan za ka shiga gidanka to ka shiga ta gaban gida ba ta baya ba ba abin da zai kara maka don ka shiga ta baya idan kana son ka zama mai yi wa Allah ta'ala da'a cikakke to shine ka zama mai tsoron Allah ba mai shiga gida ta baya baya ba nan al'amura ne na jahiliya to amma har a wannan zamanin a yanzu akwai waɗanda idan sun gama aikin haji sun yi tsawafin wada wato suka yi tsawafi na bankwana a ɗakin kaba to za a ga daga ɗakin kaban ta baya baya suke fita har su fita daga masallacin kaba ba za su fito ta gaba ba wannan ni na gani da ido na ba sauƙi ba sau biyu ba wannan shi ma al'amari ne irin na wato ainihin jahiliya kuma bidi'a ne a cikin addinin musulunci ubangiji ta lace wa qatilu fi sabilillah وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Ubangiji ta lace wa qatilu fi sabilillahi ku yaki don ɗaukaka addinin Allah alladhina yuqatalunakum ku yaƙi waɗanda suka yake ku wala ta'tadu kar ku wuce gona da iri wajen jihadi inna allaha la yuhibbul mu'tadin allah baya baya son masu wuce gona da iri wannan ayan wasu malamai sun tafi ita ce aya ta farko da ta sauka dangane da yaki a madina mun sani da da ake marka ai ba shir'anta jihadi ba ba shir'anta yaƙi ba kafirai suna zalunta musulmi har musulmi suka yi hijira suka tafi habasha suka sake dawa suka tafi habasha suka sake dawa a ƙarshe aka yi hijira aka bar makka ma aka koma madina ai ba daɗi ne yasa aka bar makka ma wahala ne saboda kafirai suna zalunta musulmi kuma ba a bawa musulmi izini su yi jihadi ba da ake ce musu su yi haƙuri fasfa an mu ka kawo da kai ka ce a zauna lafiya to ana nan ana nan da aka koma madina sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan ko suka ce ita ce aya ta farko da ta sauka amma ayan abin da take cewa wanda ya yake ka ka shi wanda bai yake ka ba kuma ka jare shi shine ma'anan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaqi inda suke yaƙan ku don ɗaukaka addinin Allah ma'ana idan mutum ya buge ka sai ka buge shi in bai buge ka ba kuma ba za ka kada yaƙin ba kar ku fara yaƙin sai dai idan an afka muku ku kurama wato sai dai kare kai kawai shi kuma wannan kare kan a makka ba a bawa da izinin sa ba sai a buge ka a buge ka ba abinda za ka yi babu maganar jihadi a maka da aka dawo madina to yanzu sai aka bada izinin za a iya ramawa duk wanda ya yaƙe ku ku yaƙe shi wanda kuma ya kame bai yaƙe ku ba to kar ku yaƙe shi wannan ayan kamar fadin ubangiji ta'ala ne abin nan udina lil yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la su illa a cikin suratul hajj an yi wa da ake yaƙa izinin su ma za su iya ramawa kuma Allah ta'ala zai taimake su wannan ma da yawa daga cikin malamai suka ce ita ce aya ta farko da ta sauka a jihadi wayannan ayoyin sun yi aiki a farko sahabban manzo da sama kar su taba kowa sai wanda ya taba su duk da a baya an zalunce ka amma yanzu bara ka ce bari in je in rama mu, a'a a yanzu ne in an zo za a zalunce ka za ka rama haka ake ta tafiya ake ta tafiya har daga ba Allah ta'ala ya saukar ya saukar da waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ku yaƙi mushrikai gaba ɗayan kamar yadda su ma suke taron dangi gaba ɗayan suke yaƙan ku kuma ku sani Allah ta'ala yana tare da masu tsoron Allah da taimakonsa saboda haka sai aka ba da izinin tun da kafirin nan zalunci ya zalunci kuma a yanzu musulmi sun yi karfi to za su iya fara yakin ko da ba tsokane su kuma duk yaƙoƙin da aka yi a farko farko kafirin ne suke tsokana lokacin da za a yakin badar su suka zo suka samu sabon manzala ta sama a madina domin badar ta fi kusa da madina fiye da maka aka zo aka gwamza yaƙi daga ba suka yi taro suka yi runduna suka zo har garin madina za su yaki manzala ta sama da sahabbansa shine yakin hudu aka gwamza wannan yakin ya kare shi ma a shekara ta biyar suka yi taron dangi daga da nawa gaba ɗaya su da gwargwadon suka haɗa karfin su gaba daya suka zo suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina shine gazwatul azab yaƙin taron dangi shine kuma gazwatul khandaq wato yakin gododo wanda aka haka rami domin kasu shiga garin Madina haka aka zo aka yi wannan yakin aka yi kwana da kwanaki ana bugawa aka shiga tashin hankali a ƙarshe ubangiji ta ala aiko iska da mala'iku suka taimaka musulmi aka fatattaki kafura, to tun daga nan ne da aka ci galba a kansu manzala su kuma ce to daga yanzu ba za su sake zuwa su yaƙe mu ba sai dai mu muje mu yaƙe su to da sun gama kure karfin su kuma ba su yi nasara ba to daga nan kuma sai aka ci gaba da wato kai musu hari a wurare wato ainihin daban-daban ana kai musu hari domin a rama abin da suka yi musulmi to wannan hukuncin har yanzu yana idan kuna zaune a wasu garuruwa wanda kafurai sun fi karfin ku to kar ku fara jihadi don in kun fara ba za ku kai labari ba sai ku dawo kamar lokacin da magana sa suma yake makka shekara goma sha uku ana ba shi hakuri bai yi jihadi ba saboda a lokacin in ya tashi yake zai yi jihadi za a gurmushe su hassan da suka kaura suka koma garin madina suka kafa daula ta musulunci to a lokacin ne suka yaki a lokacin da su iya tinkarar kafurai kuma su ci galba a kansu kuma sun tinkare su sun ci galba a kansu a yakokin da aka yi to amma idan kuna da karfi kuna ganin za ku iya cin galba wannan bismillah domin yaƙi an shar'anta shi ne domin a ɗaukaka addinin Allah idan yaƙin zai sa addinin Allah ya yi ƙarfi musulmi su shugabanci duniya to wajibi ne su tashi su yaƙi in kuma ba su da karfi in sun fara ma za a kakkashe su ne kuma musuluncin ya zama abun tausayi to da muguwar rawa bakin tashi kar ma a fara shi fi alheri domin manzala sa suna bai yaki a maka ba har sai da ya zo wato ainihin garin madina ubangiji ta ala ce ku yaƙe su fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah sahabban manzo Allah sa sama sun tambayi manzo Allah sa sama me ake nufi da fi sabilillahi sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillahi duk wanda ya yaƙi domin karmar Allah ta ɗaukaka ya zama ita ce a sama to wannan shine fi sabilillahi a sai kenan wajibi ne jihadi ya zama fi sabilillahi tsakaninka da Allah saboda ikhlasi ba don ganima ba ba don ka nuna jarunta ba ba don a ce kai bawan Allah ba ne don addinin Allah ya dauka kai karfi ya shugabanci duniya gaba daya hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim abu musa al ya ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan farafa ilayhi ra'sahu fa qala man ƙata da litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sa sama ya ce ya Rasulullah wai me ake nufi da jihadi fi sabilillah don wani ba a cikinmu yana yakin ne saboda fushi wato kafiran sun bata masa rai bare ya je ya huce sa kawai domin ya ya buge su kawai ya more wato ya huce sa shi yasa yake yaki shi ma bi sabilillah ne Allah ce sam wannan ne shi da ya ya bugi kafirai ya more kawai wato ya dan sassauta fushin sa amma bai da lada wajen Allah ta'ala wani kuma yana zuwa yayi jihadin ne domin ainihin kabilanci wato an taba kabilansa shi bai zai yadda ba sai ya rama sai ya nemo wa kansa inci to wanda ya haka manzala sa suma ya daga kansa yace shi ma ba fi sabilillahi bane wanda ya jihadi don kalmar Allah ta sama addinin Allah ya daukaka to wannan shine wanda ya jihadi wato fi sabilillahi saboda haka dole ne sai an sai an yi wato yakin tsakani da Allah don addini ya dauka kafin ya zama ya zama fi sabilillah wani hadisin na bukhari abu musa al-ash'ari yace wani balarabin kauye yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ar rajul yuqatilu lil maghna wa rajul yuqatilu lil dhikr wa rajul yuqatilu li yura makanahu man fi sabilillah yace ya rasulullah akwai mutumin da yake yaki don diban ganima akwai mutumin da yake yaki saboda a ce wani jarumi ne kowa ne bawan Allah ne shi duniya bata dame shi ba jihadi yake yi akwai wanda yake jihadi don ya nuna matsayinsa a cikin al'umma to wanne ne fi sabilillah manzon su an ce dukkanin su ba fi sabilillah ko guda daya man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya jihadi don kalmar Allah ya zama ita ce a sama to wannan shine wanda ya jihadi fi sabilillah kenan dole a samu ikhlasi ya zama tsakaninka da Allah kai to shine Allah ta'ala zai karbi ka ya baka lada a kansa kun ka muke karbi shahadanka sannan ubangiji ta'ala ce wala ta'kadu kar ku ketare iyaka wajen jihadi kar ku je ku yi abubuwan da Allah ta'ala ya haramta a yi auren yaƙi akwai dokoki abun ba wai kawai an sake shi bane haka kawai dole akwai dokoki a kansa inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ketare iyaka a wurin jihadi zai azabtar da su daga cikin ketare iyaka a jihadi akwai musula shine je kai wa kafuri gunduwa gunduwa shine ma'anar musula ka yanke hannunsa na dama ka sake yanke hannunsa na hagu ka yanke kafansa ta dama kafansa ta hagu ko ka yanke kunnensa ka ce gashi rike ka sake yanke kunnensa na hagu ka miƙa masa ka yanke hancinsa ka miƙa masa ya rike ka yanke bakinsa musulunci bai yadda da irin wannan kisan walakancin ba duk da cewa kafuri za a kashe to ina ka je ka tarwata shi kuma da wasu gumagumanka wannan ba jihadi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi hululi wato shine idan an ci ganima sai ka je ka ɗauko wato ainihin ganima tun kafin a riba wannan shi ma haramun ne ka ƙetare iyaka idan kai haka manzala sama ya ce kada na hadu da ɗayan kuranin alkiyama an tsora masa saniya a kansa wanda ya sata a wajen ganima tun kan a riba saniyan tana ihu ko kuma akuya an tsora masa a wuyansa tana ihu ko raƙumi yana ihu don dukkan wanda ya saci wani abu na ganima to zai zo da wannan abu ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta ala ya ce wa man yablul ya'ti bima qalla kiyama dukkan wanda ya ci bululi wato shine ya dauki wani abu na ganima kafin a raba zai zo da wannan abun rana a kiyama sannan banda kashe mata banda kashe yara kanana banda kashe tsofaffi wanda ba su fito jihadi ba kuma ba sa ba da shawara wajen yakan musulmi ba yadda a je a kashe su ba sannan kar a kashe masu ibada wanda suke cikin bukkokinsu kar a je a kona bishiyoyi kar a kashe dabbobi in dai ba yunwa ne maza muku za ku yanka ku ci ba dukkanin waɗannan abdullahi bin abbas ya ce musulunci ya hana su hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ughzu fi sabilillahi katilu man kafara billahi wala wa la taghallu wala la wala wa la tumathilu wa la taqtulu walidan manzon sama yake ku je ku yi jihadi don daukaka addinin Allah ku yaki dukkan wanda ya kafurcewa Allah subhanahu wataala amma kada ku yi gululi wato karka saci ganima kafin me kafin areba karka yi yaudara da yaudari kafuri ka kai shi wani lungu ka kashe shi musulunci bai yadda da wannan ba karka yi musu zaka masa gunduwa gunduwa sannan karku kashe yara kanana a wata riwaya kar ku kashe masu ibada wanda suke zaune wato a wuraren ibadan su su ba su yaki musulmi ba duka wannan dokoki ne na yaki dole a ya a cikin bukhari da muslim daga abdullahi bin umar yace wujidat imra'atun fi ba'd maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam maqtulatan fa ankara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qatlan nisa'i wa sibyan an ji an samu wata wata mata an kashe ta kafura a cikin ɗaya daga cikin yabokin da manzala sa suma yayi sai manzala suma ran sai ba shi yayi inkari yace kar a sake mace kar a sake kashe mace a wurin yaki kuma kar a kashe yara kanana yanzu fi sabilillah wani irin jihadi ake yi da mazan da matan da tsofaffin da masu ibada da kowa da kowa sai a sake musu bamamai gaba daya a tarwata su kai wani ba kafirin ma yake tarwata ba musulmi ne yake tarwata zai je kasuwa ya sake bamamai gaba daya halaka jama'a zai je masallaci ya kashe jama'a zai je coci coci ya kashe manya da yara da mata yan kananan yara wanda basu yi sun gani ba da mata gaba daya aje a tarwata su a tashi da su wannan dukkanin su ya saba wa ainihin ka'ida na jihadi a shari'a musulunci to da haka idan za ka yi jihadi ai dole ka yi karatu sai ka san menene jihadi in dai akan jahilci za ka yi to wallahi dabun jihadi kake yi kana so kana nemawa kana maimakon neman shahada za ka je ka nemawa kanka azabar wutar jahannam manzon Allah sassama ya yi dokoki a cikin jihadi kuma dole ne a kula da wa'annan dokoki kuma duk jihadin da ba zai ɗaukaka addini ba to rashin yinsa shi ya yafi alkhairi kan yinsa daga cikin sharuɗan jihadi akwai Allah ya tarattaba alal jihadi mafsadatun a'azamu min tarki kada ya zama in ka bari in kai jihadi za a samu barnan da tafi barin jihadi ai barin jihadin barna ne da musulunci na ɗaukaka da jihadi to amma in kai jihadin kuma addinin da ake yin zama a yanzu zai zama zai kaskanta kuma ba za a samu daman yin sa yadda ya kamata ba za a dinga kashe musulmi manzala ya ce duniyar nan ta tarwatse ta kare ya fi sauki wajen Allah akan kashe ran mumini daya to kaga rashin wannan jihadin shi yafi alkhairi akan wato ainihin ayi saboda haka idan muna son mu yi addini to dole fa sai mun yi ilimi idan baka yi ilimi ba to garin gyaran gira zaka je ka cire ido. garin neman lada zaka je ka hada ka kanka garin ɗaukaka addinin Allah sai ka kaskantar da addini sai zama addinin Allah yana ɗaukaka da jihadi kai kuma kana kaskantar da shi da jihadi so da haka dole sai kai karatu sai an shawarci malamai akwai tsari yadda ake yin ainihin jihadi kuma akwai shuruɗinsa idan an kauce masa kuma za a saba wa Allah ne subhanahu wataala an zai an cewa manzon Allah sallallahu a wani jihadi aka ce ga wani mutum nan shi kan yana nan yana ta kashe kafure kaiwa ne yana kokari wani yana kokari yana ta dukan kafure wani akwai jihadi akwai karfi manzala ta sama ya ce dan wuta ne dan wuta ne yaƙi fa tare da manzala ta sama ya ta sai wani ya ce ni ko sai na duba menene zai kashe wuta sai dinga bin sa yana bin sa wannan mutumin kawai yayi wani ya tuka masa wani makami sai kawai yace bari ya karisa kansa kawai sai ya sa mashi sai tuka cikin sa sai ya kashe kansa wannan abu shi ya kashe wutar jahannama sai ba Allah ya zai to manzala kuma ashhadu annaka rasulullah na shaida cewa kai manzon Allah ne me ya kai shi wutar jahannama ya kashe kansa ya zaka dana bom a jikinka ka je ka tashi da kanka kuma ka ce jihadi kai ka hallaka kanka manzala sama ya ce wannan mutumin dan wuta ne aka zo ana risa ba manzala sa sama wani yayi shahada wani yayi shahada wani yayi shahada har aka zo kan wani manzala ya ce kalla bai shahada ba aka ce yaya haka ai ya mutu a wurin fagen fama a wajen yaki manzala sama ya ce ku je ku bincika kayansa da aka duba sai aka samu ya saci wata abaya irin alkebba wanda limamai suke sa wannan a cikin ganima ba tare da an riba ba wannan din shi ya hana a karbi shahadar sa wutar jahannama zai tafi ina ka je ka dinga babballe shagunan jama'a ka dinga ɗebe dukiyoyin jama'a kana cewa wai ganima kake ɗiba wani irin ganima ne wannan a baya guda daya mutumin da ya hadi da manzo Allah ta sama riga kwaya ɗaya ta hana shi shahada ta hana shi shiga aljanna wutar jahannama zai tafi ina ka je ka kwashi dukiyoyin jama'a ka ce wai ka samu ganima ina ka samu ganima to da ka in dai akan jahilci za a tafi wallahi ba abin da zai tafi ya kyau na addini sai dai a je a yi ta barna a dinga fasadi da barna a bayan ƙasa ubangiji ta Allah ya azurta mu da fahimtar addini ba abun da ya ji muhimmanci kamar ka gane addini ibn al-qayyim yace sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala al-ibad bal ma udiya 'abdun ada'an ba'da al-islam afdal wa la ajalla minhuma yace kai zama kana da kikkiawan fahimta wa addinin musulunci kuma kana da kikkiawan manufa tsakaninka da Allah kake addini yace wallahi yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da ubangiji ta alayi wa bayansa yace kai babu wata ni'ima bayan kasancewanka musulmi mafi girma da Allah ya maka kamar a ce ka fahimci addini yadda ya kamata kuma da kyakkyawar manufa kake yin sa tsakaninka da Allah babu ni'imar da ta wuce wannan jama'a mu tsaya mu fahimci addinin Allah kuma mu gyara zukatanmu ya zama don Allah muke yin addinin wallahi wannan kawai ita ce hanyar tsira amma wani zafin kanka wani neman sai kayi kaza sai kayi kaza wannan wallahi shedan ne zai kai kai baroka ba za ka kai labari ba ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wattaquhum wa qatluhum haythu saqiftumuhum وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء Ubangiji ta ala ce wa fasuluhun ku kashe kafurai har su saki su duk inda kuka same su. yanzu an ba da izini ne bayan sun bubbugi musulmi a makka sun fidda su daga gidajensu sun kore su daga dukiyoyinsu amma duk da haka a lokacin ba a cewa mutum ya rama a buge ka a walakanta ka dole ka yi haƙuri har shi kansa manzala sa sama a zo a shaƙe shi kamar za a kashe shi amma cewa ake a yi haƙuri a yi haƙuri to a yanzu kan tun da musulmi sun yi ƙarfi to ya kamata a rama shine ma'anan waqatuluhum haythu saqiftumuhum ku kashe su duk inda kuka same su ba wai sai sun zo sun sun yake ku ba a'a a farko farko ne sai wanda ya yake ka zaka yaka tunda zaluncin yayi yawa gara a kecire ni gara aje a fiddare ne su gane kuskuren su wa akhrijuhum ku fidda su min haisu akhrajukum a ta inda suka fidda ku wato ku yake su kamar yadda suka yake ku ku fidda su daga garuruwan su kamar yadda suka fidda ku daga garin makka Allah ta'ala ya bada wannan izi yace wal fitnatu ashaddu min al-qatl shirka ya fi tsanani a kan kashe kafuri da za a yi ko da a wata mai alfurma ne ko da a haramin makani a nan ubangiji ta'ala ya ba da izinin musulmi su rama ne bayan an musu abin da aka musu kuma a yakin badar aka fara ramawa Allah ta'ala ya tattaro kafurai wajen mutum dubu ɗaya suka fito ɗari uku suka koma mutum ɗari bakwai sabai ɗari uku da goma sha uku Allah ya aiko mala'iku suka taimaka musu aka musu kaca kaca aka kakkashe su aka kori na kora aka kashe na kashewa aka kama na kama daga nan musulunci ya zama abun tsoro kaga an ketare ni kenan idan mutum yana ganin ka laga laga ya zalunce ka yau ya zalunce ka bibi wallahi zaka iya daga ki sama ka daga shi, sama ka buga shi a ƙasa gobe ba zai sake maka ba saboda ai hakuri yana da muhallinsa idan abu ya zama walakanci ba maganan hakuri إذا قيل حلم قل lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi ja'al idan an ce hakuri ka ce hakuri yana da muhallinsa in kai hakuri ba muhallinsa ba sunansa zalunci mutum yana gaya maka manganu kana hakuri har yanzu yana ture maka kai har yanzu yana mangaranka har yanzu yana taka ka har ya hana ka magana a cikin jama'a to kai me kake yi to ka dauki matakin da zaka kwace yancin kanka shi yasa a nan sabai aka ce su kubsa kawai da kafirin nan ake shiri ne tun daga nan aka fara tsoron musulmi munafukai suka fara bayyana domin tsoron kafir domin tsoron musulmi sai mutum zai ce shi musulmi ne kuma alhalin kafiri ne ubangiji ta ce wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fidda su ta inda suka fidda ku ku kore su daga garuruwan su gaba daya haka nan aka zo a fatahu makka shekara ta takwas aka zo aka kori kafirin nan daga garin su suka fita daga garin makka daga wanda ya sallama ya miƙa wuya sai wanda ya gudu shikenan makkan ta zama garin musulmi Allah ta'ala ya mallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma bayan an yi wannan ana zaune a garin Madina akwai Yahudawa da suka kewaye Madina akwai Banu Nadir akwai Banu Quraiza Banu Quraiza aka yaki aka fatattake su aka kakkashe su labarin su ya kare Banu Nadir kuma aka zo aka kore su daga inda suke aka ce maza maza ku kwashe ku bar gari ba maganar zama kusa da Madina aka kore su suka fita daga wannan wuri suka fita daga area inda Madina take daga baya manzo Allah sa ya bar wasiti yace a fitar da yahudu da nasara daga jaziratul arab gaba daya tsibirin larabawa duka ba a son ganin su don addini biyu bai zai zauna a wayannan wuraren ba manzon sama yace la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratul arab min jaziratul arab wala adu illa musliman sai na fidda yahudu da nasara daga tsibirin larabawa babu wanda zan bari sai musulmi manzon sama bai fidda su ba da yazo da su yace akhrijul yahuda wan nasara min jaziratul arab wata ruwan akhrijul mushrikina min jaziratul arab ku fidda mushrikai da yahudu da nasara daga tsibirin larabawa mazala bayan ya rasu sai na abubakar ya mulkin sa shekara biyu da rabi sai na umar ya yi mulki ya yi kalifanci shekara biyu musulunci ya yi ƙarfi ya ce duk wani wanda yake zaune a tsibirin larabawa ya tattara kayansa ya tafi kuma ya ɗau iya abin da rakumi kawai zai iya ɗauka haka aka kori mutanen yahudawan haibar aka kore su daga tsibirin larabawa suka dinga tattarawa suka koma garuruwan sha daga nan aka share su gaba ɗaya kawai shikenan musulunci ya yi ƙarfi ya rama so da haka idan kai hakuri, mahaƙurci mawadaci ne sabon manzo Allah sun yi hakuri sun yi hakuri a ƙarshe kuma ubangiji ta'ala ya ba su nasara Allah ta'ala ce wal fitnatu ashaddu min al qatl ai fitina wato ne shirka ya fi tsanani akan kisa aje a kakkashe ainihin wato kafurai a haramin makka ko kuma ku yaƙe su a lokacin da kuka yi wato ainihin harama wayannan ayoyin sun soka lokacin da manzala su ma yayi sulhul hudaybiyya tare da kafurai matsala ya yi mafarki zai yi aikin zai aikin umra ya dauki sabban sa mutum 1400 ya tafi ainihin wato garin Makka zai umra amma mutanen Makka suka hana shi shiga suka ce ya zo ke su ne alhalin bai zo ya su ba a ƙarshe har aka zo aka yi sulhu aka sasanta cewa ba za su yi umra a wannan shekaran ba amma shekara mai zuwa da su to a lokacin umran an yi ta ne za a yi ta ne a zulkada a shekaran da ba a yaƙi cikinan aka mai da su da suka koma shekara da ta zago manzo Allah ya taho da makamai idan yakin ta kankama ma ko a wannan watan da ba a yakin Allah ta'ala ba su izini su yi dama Allah ne ya haramta yanzu ya halatta musu shi sai yace wal fitnatu ashaddu min al-qatl ai shirka ya wanzu a bayan kasa ya fi tsanani akan a yaƙi kafurai a kakkashe su a wata mai al'umma shine watan zulqada to amma da suka zo da makamin su mutane maka ba su tinkare su da yaƙi ba suka aje makaman su a bayan gari suka yi umra kwana uku sannan suka juya suka koma wato ainihin garin madina sai ubangiji ta alace wala wala qatiluhum inda almasjid harami kar ku yaƙe su a masallaci mai alhurma shine a haramin makka hatta yuqatilukum fihi har sai in sun yaƙe ku a haramin din wa in qatal fa in qataluhum in sun yake ku a haramin makka faqtuluhum ku je ku yake su kawai kazalika jazaul kafirin haka nan sakamakon kafuri idan ya ce maka kule ka ce masa cas in ya taka ka kai maka taka shi a fiddare ni shi yasa manzo bangiji ta'ala ya bawa musulmi izinin cewa ko da a wata mai alfurman ne su yake su kawai kada su bari a yi ta dukansu su yi ta dukan a dawo garin Madina an ji wa musulmi rauni ko an kakkashe wasu su rama kawai babu gudu babu ja da baya amma idan ba su yake su a wannan watannin ba to su ma ka su yake su in ba su yaƙe su a haramin makka ba to su ma kasu ta ba su so da aka je a yi umra a dawo kuma haka aka yi umra aka dawo babu wani kafuri kwa ɗaya da ya sauka tsokane su sai Allah ta'ala ya ce fa in tahu fa in tahu fa inna Allaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna wa yakuna ad-din lillah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Bangiji ta lace fa'inin ta hau idan sun hannu daga shirkan da suke so kafurai, kuma ba su yaƙi musulmi ba fa'in ba su yaƙi musulmi ba sun daina shirka sun musulunta sun mika wa Allah ta'ala wuya to fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ya gafarta musu abin da suka yi a baya sannan kuma rahimun mai jin kan bayansa ne ya tausaya musu so haka duk wanda ya kafurci duk yanda ya kangare in dai ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala to Allah ya gafarta masa laifin da yi wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul tauba yace fa idan salaka al ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qaqudu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa hallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala yace idan watannin masu alkurma sun wuce ne watannin da ba a yaki zulqada da zulhijja da kuma almuharram da rajab idan sun ka shige to ku je ku yaki mushrikai duk inda kuka same su ku kama su ku tsare su ku musu kuri sannan ku je ku zauna a duk inda za su wuce a wata madakata ku je ku tsare su ku yaƙe su amma idan suka tuba suka mai da sallah suka ba da zakka to ku kyale su kar ku yaƙe su Allah mai gafara ne mai dinka wato idan suka musulunta shikenan babu yaƙi dama ana yaƙan waɗanda ba musulmi ba ne, idan mutum ya riga ya musulunta kuma haramun ne a zuta jininsa a cikin suratul anfal Allah ta'ala ya ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma wa in fa kan faqad mabas sunnatul awwalin wato ka gaya wa ainihin mushrikai wadanda kafirai idan suka hanu daga abin da suke yi na kafirci da yakan muminai to ubangiji ta'ala zai gafarta musu abin da ya wuce a baya in suka musulun da shikenan an gafarta musu amma in suka sake koma zuwa ga shirka ko yakan musulmai to su sani fa sunnan waɗanda suka gabata ta wuce wato shine Allah ta'ala ya ga bayan fir'auna da amana da jama'a su sannan kuma adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu duk ubangiji subhanahu wataala ya gama da su saboda haka sunnar Allah shine yana taimakon manzonnin sa wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ta'ala riga ya ƙaddara ne sunnar sa ne cewa bayansa. wato manzonnin Allah subhanahu wataala sune abun taimako rundunar Allah sune abun taimako saboda haka duk inda aka gobza tsakanin musulmi da kafirai musulmi ne da daraja musulmi ne da nasara sai dai idan musulmi sun saba wa Allah ta'ala ko ba su rike addinin su ba don kaida ita ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku Mana kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da wato ainihin dugadugan ku sannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum a Allah ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an umurce ni in yaki mutane ne har sai sun ce la ilaha illallah idan sun faɗi la ilaha illallah sun kubutar da jinanensu da dukiyoyinsu sai dai a haƙƙin musulunci wato ba za a taba maka jininka ba in ka riga ka musulunta ba za a taba maka dukiyanka ba sai dai in ka kashe wani za a kashe ka ko idan kayi zina bayan da kayi aure za a kashe ka ko idan ka kwace dukiyar wani kai ma za a kwace naka a biya wanda ka kwace dukiyar sa. amma in ba ta wannan hanyar ba to ka zo ma'asumud dami wal mali dole a kare maka jinin ka. dole a kare maka dukiyar ka. sannan hisabin su kuma yana wurin Allah ta'ala sanin sirrin su cewa wannan addini don Allah mutum yake yi ko ba don Allah ba ubangiji ta'ala shi ya barwa kansa sai wato abun da zai sa a yaƙe ka a zubda ka a kwace dukiyar ka shine kafushi idan ka kangare wa Allah ka yaki musulmi to ba za a kyale ka ba amma in ana zaman lafiya ko mutum ya musulunta ba wanda zai buge ka ba wanda zai kwace ka saboda haka yaki tsakanin musulmi da musulmi wannan ba ba, ba musulunci bane saba wa Allah ne saba wa manzala sasa manzala ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba'd kada ku dawo kafurai bayana shashin ku na dukan wuyan shashi a sai kafurai su suke hayakan juna amma musulmi ba a san su da kashe juna ba idan kuna kashe juna kun zama kaman kafurai kenan to kar ku zama kaman kafurai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka ka ji tsoron duk da jinin wani domin idan ka je ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai tambaye ka kuma zai yi maka hisabi kuma wanda ka kashe zai zo a gaban Allah ya ce rabbi salhu lima qatalani ya Allah ka tambaye shi don me yasa kashe ni kuma ba za ka iya bada amsa ba ba za ka iya kubuta kubutar da kanka daga azabar Allah ba ubangiji ta Allah kare mana imanin mu da tsoron Allah mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh